A shirin na raha a yau mun samu bakuncin Muhammad Zak wanda ya bamu labarin can farfesunsu su na kifi. Ya take ne Malam Muhammad? Wata rana ne muna zaune a shago sai muka je muka siyo irin kifi din nan tarwada aka yi farfesunsa sai aka mana sai muka ce ayo dan roman a zo mana da shi da aka zo mana da ɗan roman sai muka ci a dafu shinkafa kaman gwangwani biyu haka an kama nan muna cikin cin wannan abincin muna cikin cin kifi a ko ana ce da shi ana ce da shi emia sai da ɗan dan matsi irin kan kifin nan ya dan yi zullo ya faɗo bakinsa sai ce har ya tuna wata rana a gora sun ji gonan shinkafa sun je gonan masara sai suka wuce gonan shinkafa suna tsallaka ruwa sai suka ga kifi yana yawo tarewa yana tsallakawa nan suka tsaya sai ce to amma fa ba santi nake ba sai na ce to ina jinka ba santi kake ba ci gaba da labari ina jinka sai ce muka ta kamatar waɗannan har karfe tun karfe sha biyu na rana har zuwa karfe shida suna kamatar waɗannan shi ne ƙarshen labari 救回来，这个没有害怕，就让他们承认。Like me, I told you, fire. me, I told you, we like me,